Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna alƙalamin kaddara ta kashi na ashirin da tara na marubuciya Sajida wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Mama Alim nake karanto muku. Ɗan shiru ne ya sake biyo baya kamar wanda yake karantar sunayensa a jikinsu. Gabaki ɗayansu daidai lokacin da na yi ta ce ita sai dai idan gidanta zai kai ta. Shuwar ce ta dube ta a ki tana faɗin wallahi ba za ki koma gidan nan ke kaɗai ki rayu ba. Da muna tare da ke ma yaya muka kare da mutanen unguwar nan balle ke kaɗai. Wai ba za ki saurari bayani na ba ne? Yaya ka ga kawai ka bar min ita nan ni na rike ta. Idan ya sallame ni sai mu koma gidanka tare. Ka ga ita fa ba za ta iya zaman gidan naka ba. Wai ba kwa surutu. Ka san dama ko ba bata cika surutu ba, ta fi gane yin murmushi. Dama idan ina nan ne muke wuni muna hira. Please ka fahimta. Mama da ke sauraro titi tana jin muryar yarinyar da yanayi na sanyi, amma kamar a ɗan harzike take sannan kuma furcinta ba daidai yake fita ba duk da Hausa take. Amma za ka gane cewa akwai wani yaren da ta iya. Muyi yi Balarabiya ce ne? Moyi ne ya sake yin zuru yana sauraron mamansa da wata tambaya kuma har sai da ta sake maimaita kamar wacce ke nuna sanin wannan maganar da take yi ba daidai take fitar da Hausar ta ba. A hankali ya ce ban sani ba ni ma. Mama ce ta waigo wajen cika of da ya afka damuwa ta tunani tana faɗin abbansa wai ka ji wani irin rashin kirki a wajen yaron nan. Fi sabilillahi wai bai san wane yare ba ce matar tasa. Mourinho ne ya sauke ajiyar zuciya, yana so ya ce da ita zai sake kira idan ya hau sama ya ji abbansa na ba da taƙaitaccen tarihin yarinyar, hakan ya saka shi dan yin gyaran murya da niyyar yi musu sallama, ya sake ji ta murna tana ba wa waya, hakan ne ya sa shi ƙasa-ƙasa ya ce mama na ce miki fa ba ta da lafiya, mama ta ce subhanallahi son zazzaɓi ke damunta ko menene?" a ƙasan zuciyarsa ya shiga maimaita zazzaɓi kuma. Mama ina miki wata magana tana zancen zazzaɓi. A bayyane kuwa sai ya ɗaure fuska ya ƙarasa wajen da suke zaune wanda yana dawowa su yi tsit kamar wasu munafukai da zancen da suke yi su dukansu bayan ya ji a kan faɗan da suka afka. Domin tun zu yana zaune a wajen duk yana jin su. Amma duk suka yi wani tsuru-tsuru. Wayar kawai ya miƙa mata ita kuma ta amsa tana kallon sa. Ta ce na kai ma ɗaki ne? Da mamaki ya ji yana kallon ta. ta kai masa mai ɗaki kamar wani wanda suke wata wani zama na kirki da juna keshuwar kira ne fa Hamza ya faɗa yana nuna mata alamun da ke nuni da kira ne hakan ya sa ta duba da sauri bayan ta danna fada ɗin da ta gani ya saka ta zaro ido da sauri ta ɗora wayar a kan cinyar Naid tana faɗin babansa ne Naid ma ce Naid ita ma zaro ido ta tana ɗaga ta kara mata a kunnenta tana mata nuni da ta yi magana tana ɗan zaro mata idanuwa don ta yi magana amma ta kasa ga baki ɗaya ma sai ta kasa motsin kirki ga waya a kunnenta a nutse mata furta maganar ta kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullah ido shiwar ta limshe sanadiyar jin wata lallausan murya na neman mata amincin ubangiji A sanye ta buɗe bakinta ita ma ta amsa sallamar. Sai kuma ta samu kanta da sake sunkuyar da kanta a hankali ta furta barka da safiya. Ƙasa ƙasa Nayid ta ce ke ina wuni ake cewa. Muryarta ce ta shiga ɗan rawa ta samu kanta da faɗin ina wuni barka da wuni. Mama ce ta ringa sakin murmushi a natse ta ce barka da warhaka ‘yata fatan kina cikin ƙoshin lafiya. Yaya baƙunta? Shuwaiba ce ta samu kanta da jin nauyin matar da kuma son ta yi mata biyayya. ji take kamar muryar matar ne ke saka ta yin biyayya ko da bata shirya hakan ba a sanye tamkar ba ita ba ta buɗe bakinta muryar ta kasa kasa sosai bayan zaƙinta da ta ƙara mata biyayya wanda ko ko da mutum ya ƙi faɗin Allah zai ce wannan murya akwai nutsuwa a cikin ta da kuma biyayya daga tsayen da yake a su yana kallon gefe ya samu kansa da jiwa yana kallon ta ba don wani abu ba sai don ya gazgata kunnuwansa ne suke jiyo masa wannan koko yayar ta ta ce ta amshi wayar ne take magana a hankali irin na masu hankali domin shi dai da ya san ta ba a haka ya san ta ba yayar ya sani da biyayya kanwa kuwa ba ta da hankali da fara'a mama ta ce masha Allah Allah ya miki albarka insha Allahu sai kin zo kin ji Ina nan ina jiran ki da izinin Allah. Shuwaiba ce ta ɗan kalli fuskar na yadda ke rike mata wayar. A hankali ta ce to mama a gaida abu da mutanen gida. Mamakan da farin ciki ta ce amin za su ji yarinya ta na gode sosai sai an jima. Kai ta gyaɗa ta kasa faɗin wata magana. Har wayar ta daina hasken da ke nuna alamun ta mutu. Tana kula da kiran ya mutu ta ɗora mata wayar a saman cinyarta. Hamza da ya mike sai yana faɗin tafiya zan yi suka kalle shi su dukkaninsu. Hannunta ta saka ta kamo nasa tana kallon sa a sanye ta ce haba yayanmu tafiya za ka yi haka kuma za ka tafi min da ita don Allah ka bar ta tare da ni. Hannun nasu ya bi da kallo ya sake kallon wayarsa da ke saman cinyarta. Baki ya sake taɓewa ya juya yana nufi sama ba tare da ya furta musu cikan ku ba. Da ƙyar suka iya daidaita tsakaninsu Bayan Hamza ya fahimta sannan ya yarda cewa daga an kwana biyu za ta koma wajensa ne. Domin kuwa ba zai barta ta zauna a nan ba. Suna cikin magana ne mahaifin Muhyiddin ya kirawo shi. Dole Shuwari ta miƙe ta nufi sama tana gungunin barin wayar da ta nufi ɗakin sa don ta kai masa wayar. Su kuma suna jira ya amsa don ya bada damar zai fita a barikin. A wannan lokacin a raka shi a cikin gari saboda tsaro. bugawa ta fara yi kamar sau huɗu kafin ya saka hannu ya murɗa ta ɗan ja da baya tana mai sallama a ɗan ɗage ido cikin ido suka yi da juna domin tunda ta fara buga masa ya tabbatar cewa sabuwar tsagerar da ke kawo wa nutsuwa da kwanciyar hankalin sa farmaki ce don ko cikin barikin nan ko mashaya giya ba za su sha sunu ko nan suna aikata mummunan aikin nan ba da buga mai ƙofa da ƙarfi Wannan aikin sai na baƙon gari mai son halaka kansa. A hankali ta janye idanuwanta a cikin nasa ta sauke ajiyar zuciya haɗi da riƙe gefen ta da ƙarfi. Tana son ta yi controlling ɗin kanta da abin da take ji kamar tsoro mai sanadiyar ido huɗun da suka yi da wannan mutumin. Domin gabanta ne ya faɗi a lokacin da ta kalli fuskarsa wacce take cikin yanayi na ba yabo ba fallasa. Ɗan murmushi ce tana sake aro jarumta ta shiga faɗin. Dama kira ne yake shigowa wayar shine nace bari na kawo maka wayar. Ka manta ta a can ƙasa. Hannun nata da ke miko masa wayar ya ƙura a ido kafin ya maida dubansa a saman fuskar ta Gefe take kalla ko ya ce ƙirjinsa take kallo. A ɗan sai ya ce waye shi? A hankali ta ɗan ɗago tana kallon fuskarsa ta ce ban sani ba. Na ga dai an rubuta fada. idanuwan ya maida gefe ya sake maidowa kanta yana girgiza kai da tunanin. Ta yiwu jaka ce ba ta da ilimi sam. ta za ta yi tunanin zai mata tambayar waye mutumin da ke kira a wayarsa balle ta ga balle ta ga an rubuta abu ta karanta ko ba ta iya karanta ba sai an magana ne don a koya mata look Allah ya sa tare kuka fito duniya kar na kuma ganin kin zauna gaban sa babu hijabi da ke kare mutuncin mace sannan kar na kuma ganin kina magana kina wani rike shi ki yi haƙurin aikata haka daga nan har ranar da za mu saki hannun juna don ba na so sanadiyyar kina ƙarƙashin ikona a matsayin wanda ya aure ki na faɗa na faɗa wutar jahannama don annabi ya faɗa duk mutumin da baya kishin iyalansa ɗan wuta ne bai bambance iyalan naka wanda kake so ko wanda baka so ba dan bariki ko tsaftatacce cewa waye duk mutumin da baya kishin iyalansa ɗan wuta ne bana tunanin kin kai matsayin da zan yi sake na faɗa wuta saboda ke kin gane ko ki kuma mutunta kanki ki iya bambance bariki da gidan aure na a kausashe furucin nasa a haɗe ya faɗi abin da ke cikin tunaninsa a zafafe ya isar da sakonsa sannan sai da ya damƙi damatsan ta ya dago da ɗan ƙarfi ya saka ta bashi dukkan hankalinta har ma ta gane cewar furucinsa ba ƙarya yake nufi ba gaskiyarsa yake nufi ya nemi mata kashedi ne akan ta kiyaye kar ta aikata zina da yayanta a cikin gidansa. A hankali ta raka bayansa da kallo har bayan ya rufo ƙofar da ƙarfin da ya saka ta kyaftawa a sakanni ta kuma buɗewa. A hankali ta shiga taka ta tana nufar wajen da ya bi. Ya fita har ya fice a ɗakin ita ma ta tsaya daga saman tana kallon. Lokacin da suka yi gaba da shi da ta suka yi wa Hamza rakiya ya fice tana kallon kofar har ta ga an buɗe an shiga. yi ce ta nufi ta tana ‘yar dariya tun kuma sai ta ga an buɗe ya bayyana ya shigo kamar yadda ya saba shigowa. Wannan karon da ya nufi wajen kayan abincin nan. Ya hau ya zauna ga dukkan alamu abincin ne zai ci. A hankali ta lumshe idanuwanta da ɗan ƙarfin da ya saka ta jin ɗumi-ɗumi danshi-danshi na bin kumatuwanta. Hakan ya sa a hankali ta saka hannun nata na dama ta shafo hawayen da yatsanta. Juyawa ta yi jikinta tamkar babu laka ta nufi ɗakinta ta murda ta shige a hankali ta nufi gado ta zauna tana kallon ƙasa. Mayafin abayarta ta saka hannunta tana shafawa wajen goshinta. Sai dai jin a rufe gashinta yake rub da ɗaurin da ta yi a ɗakin Naid. A hankali ta ɗora hannuwanta a saman rigarta. Ta ga rigarta ai har sama ta rufo mata. Ba a bayyane take ba. kuma ta taɓa gashin kanta ta ji ɗan kwalinta ma ya rufe mata kai. Ban yi tunanin mutum mai hankali da tunani wanda ya girma ba zai yi irin haka. Kana nufin ka ce min kana hana ni ƙoƙarin aikata zina da yayana a cikin gidanka? Idanuwanta ta sake rintsewa hakan ya sa zafafan hawaye suka shiga lalo mata a saman kumatunta. Ta sake cewa duka lalacewar tamu ce ta kai haka ko kuma rashin gata ne ya saka ake mu daga zamun tunani irin haka. Muyi me na aikata da zafi haka da har za ka kwatanta irin wannan a kaina. Me ya saka za ka min irin wannan tuhuma? A cikin duhu da har kake nema ka saka zuciyata mai rauni da sanyi a saman wannan sha'ani mai saurin kawar da damuwa Dole ne ne saurin kawar da damuwar nan kar min illa. Matukar na cika ba da tunanin wannan magana taka, zan iya aikata duk abin da ba shi ne a kaina ba. Zina Tun da ta na tsani zina. Burina ne aure duk da auren abubuwa kala-kala yake ja min. A cikin abubuwan da yake jawo min ne har ya kawo ni aure gidanka ba tare da tunanin zan taɓa aurenka ba domin na tsani mai kaki. amma kalli yau da mummunan aikin daga danganta ni me yasa ta karasa ta da gushegan kukan da ya saka ta ɗora kanta a saman fulo tana yi har ƙasan zuciyarta kafin ta sake lumshe idanuwanta tana danna ƙirjinta a ƙasan zuciyarta na san ni ba kowa ba ce a cikin mutane amma ai ya dace ka mutunta ni ka san irin maganar da za ka yi mini ba ka yi maganar da za ta tarwatsa mini farin ciki na ba Idan za ka yi magana ka kiyaye min wacce za ta sa ni farin ciki. Shin kai baka san magana mai daɗi ba ma sadaka ce in ji ma'aikin Allah? Ko kuma a cikin ƙoƙarin kaucewa faɗawa wutar jahannaman da kake sanyi? yi a kan mutum mara muhimmanci iri na a rayuwarka kana da zaɓe ne. Ko ka manta a cikin haƙƙoƙin da aka wajabta maka waɗanda suke iya aika ka wutar. Bai dace ka jefi mutum da mummunan aiki ba. sake rungume jikinta tayi tana mamakin irin yadda maganar nan ke neman kassara dukkan wani farin cikinta da kwanciyar hankalin, hankalinta idanuwanta suka sauka akan boyayyen abin da bata taba ankara cewar akwai shi a ɗakin baccinta ba a hankali ta sake ƙura masa ido wato an masa wani mahaukacin ɓoyo ne da idan kai ɗin baka kura baka kura ido ba ba zaka gani ba sai a duhu ne kuma zaka iya gane cewar akwai shi a wajen don kuwa an saka wasu irin fitilun kwalliya ne a gefen shi kuma an masa dabarar da ya ɗauki kalar fitilun suka yi layi hakan ya sa da gaggawa ba za ka fahimcewa kyamara ce a wajen ba Nikewa ce tana kallon kyamara a hankali ta ƙarasa wajen kujerar ta janyo ta a kusa da kyamara ajiye ta tayi sannan ta duka ta saka hannayenta ta ciro underwear jikinta ta ƙudundune shi ta mayar inda wajen ya koma duhu ruɗun domin a yanzu ba a ganin abin da yake ɗakin. Ta sauka tana tsaki a bayyane ta ce ku ɗora kun ɗora abin da bai dace ba. Ku kuke ɗora doka kuma kuke take ta to babu wanda zai shiga rayuwata ta sirri a ɗakina. Kamar yadda kuka ɗora dokar hana saka kyamara a ɗakin baccin mutum ni ma babu wanda ya isa saka min. Ta koma bakin gadon ta zauna tana gyara zamanta domin yadda za ta ji daɗin jikinta. jijjiga kai ta yi tana zare ido ƙasa ƙasa ta shiga magana tana lalle za mu aiwatar da aikin ladin da zai hana mu shiga wutar jihar Nama kafin mu saki hannun juna ga baki ɗayan mu mu huyi ne maka alƙawar nuna maka menene aikace aikacen kiyayewa faɗawa wutar jihar Nama. da mace ya dace ta yi wa mijinta insha Allahu duk rintsi sai na bayyana maka kafin mu saki hannun juna da ni da kai domin abin da baka sani ba ko da ka ƙi ka sake ni ba zan rufe wata ɗaya da kai ba sai ka sake ni ko ko kuma na maka ka a kotu. Da wannan kuncin ta kwanta, bacci hakan ya sa ta yi bacci mara daɗi domin a takure take ta takure jikinta waje ɗaya ko juyi ba ta yi, sai mafarkai take wanda ba ta san ma menene amfaninsu ba har garin Allah ya waye. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. in ce taku kamar kullum Mama Hanif da ke cewa a yi saurare lafiya. Assalamu